akalla mutane goma sha uku ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani mummunan hadarin mota a kan hanyar ukar da ke kudancin jihar taraba da ke tarayyar najeriya inda bayanai ke nuna cewar hadarin ya sanadiyar konar mutane da dama akasarin su mata shaidun gani da ido da sun ci hadarin fa ya shafi wata motar haya da ke dauke da mata da suka taso daga kasuwar ginin dorawa da kuma wata motar safa mota ne irin na kasunci kasuwa ne za su koma so da irin jarakunan fetur fetur a cikin mota so suna zuwa sai ga wata marco garin kiliya sai ina ga ta dan abin na suka shiga daji so fetur in ya auka don mutane masu gogore suna hasi kai lodin mata zuwa safety to mutum sai sun kai kusan ashirin a cikin motor suka dauki hanya za su je safety suna cikin tafiya kamin su je safety ne akwai wani kauye kusa da gidan idi na kiran shi gidan hakimi sai motar sai ta rata jeji sai ta je ta buga itace to akwai suna dauke da mai da fetur kenan da wani suka na zai a ciki to sai motar sai ta kama da wuta sai motar ta kama da wuta da ta kama da wuta sai ta kone mutane a ciki mata ne kuma suka yake dauke da mota sai direban a wajen dai mata goma sha uku sun mutu a take sun soye kawa kuma suna an dauke su zuwa asibiti ga Allah ne yanzu haka dai an garzaya da waɗanda suka tsira da raunuka zuwa babban asibitin garin Okare yayin da kuma jami'an hukumar kiyaye hadura ta ƙasa wato Road Safety ke kokarin hada alƙaluman waɗanda hatsarin ya rutsa da su kamar yadda jami'an hukumar a jihar Taraba Mr Peter Kibo ya shaida min ta waya eto eh we are still the reporter not fully reach me an dai bani bayani da cewa an yi hatsari mutane wajen goma sha biyu sun rasu but the report fully Eh, has not reached me up till now. Hadurin motoci a manyan hanyoyin Najeriya ba fa wani sabon abu ba ne, kuma ana dai danganta yawan hatsarukan da ake samu a kan manyan titunan ƙasar ne da rashin hanyoyi masu kyau da kuma tukin gangancin da ake zargin wasu direbobi ke yi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.